Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagorar shirin Nabila Ali 吃中我的。 zan karanto muku. A ran da aka yi sadakar bakwai a ranar Nasir ya samu a garib har cikin ɗakinsa a hankali yake takawa hannunsa zube cikin aljihun don sa ta tare da damuwa ya so kujera ya ja ya zauna suna fesin juna da agrib da ya zuba uban tagumi yana tuna ɗan uwansa. Da ban mai damuwa da damuwar wani ne kowa ya sani sarai ya san inza ba zaɓinsa ba ce amma yana cewa ya aure ta don ya samu shi ya aure Nasir ya karɓi abin da hannu bibiyu. Nasir ya ja numfashi ya kalli agrib ya ce sorry my brother mun yi rashi mun yi rashi ashe dama haka mutum yake lalle lokacin da abu ya rasu ba mu da wayo ba mu san yi rashi ba sai akan dan uwanmu yanzu shikenan yaransa mu wadda da umdatu da musana duk sun zama marayu Allah ka ba mu ikon rike su da amana insha Allah inda ina raye yaran Aiban ba za su yi maraici ba Aiban ya mutu ya bar mu a cikin gidan nan da kewa ya karshe maganar yana dauke guntun hawayen da ya zubo masa Agrib ce mutane masu yawa ne suka mutu a wannan yammacin mu ma da Allah ya jinkirta mana Allah ya sa mu yi abubuwan da zai zama hujjan da zai sa damar mu zai rinjaye hagun mu duk wanda aka ce sa ta rinjaye sa, to shine mafi girman dacewa Allah ka gafarta mana ya kai Nasir ya ce Agrif mutuwan nan ya sanya min jiki Agrif yanzu Agrif ya zame da safa yadda kadararsu ya zo da haka Agrif na tsani abin da na aikata turan da na ji labarin cikin Nasirim na tsani zina yanzu idan da ni ne na mutum me zan gaya ubangiji na don Allah Agrif ka yarda mu sanar da iyayenmu three brother ne yara ne na san duniya za ta zagi zage ni zagin da za a min shi zai rage min wani zunubi sannan ko ba komai yaran idan suka san ni ne ubansu za su yafe mu tun kafin mu bude ido mu gamnu a gaban ubangiji. A Agrega ce hakan ba zai yi ba saboda kare mutuncin gidanmu da rayuwar Nasirim idan nasirin ta ji wannan abu ni gana sai ta tsane ni sannan idan muka ce suka filan maza ne za su iya jure a rayuwa duk ta inda ya zo musu ita Zainab mace ce ita abin zai fi damu kuma zai shafi rayuwarta sosai baya ma in ta zo aure ido Nasir zaro cikin sanyi murya ce wai kana nufin kayar da ma Zainab ya ta ce wallahi wallahi ni rabona da na sa Nasirin a idona tun washegarin haihuwar turar barada. Zainab yarka ce halaliyarka abin da ya sa ka tambaye ni na amsa maka da eh wallahi saboda ina son ka je ka yi ta kuntata Nasirim ne amma wallahi Zainab ba ta bace na gaya ma na tsani zina turanta na san ina da dan shege murmushi ya garbe ya ce ka daina kiran su yayan shegu su din yayan kaddara ne Allah ya riga ya kaddara ka ne ya farkon nawa da Allah bai kaddara ba ba za ka samu dama hakan ba kuma alhamdulillah Allah ya rufa asiri a garib kana da ka yafe min duk abin da na maka shiru a garib ya can ce. na yafe dan nima ina son Allah ya yafe min amma sai ka dage wajen neman yafiyar ubangiji a garib ina neman yafiyar ubangiji amma ba zan iya hakura shawara da yarana ba. Ko me zai faru ni dai na maka alkawarin na rabu da matarka amma yara dole ko ma me zai faru za a ban su. Agrib ya ce hakan ma ba zai faru ba. Ai kai baka gudun abin kunya ne. Mikewa Nasiru ya saye cikin bacin rai ya ce Haruna bana gudun duk wani abin da mutum zai ce ai na fi son ma a zage ni. Agrib ya ce to ni ina gudun abin kunya don haka yara a nan duniya dai yara ne na lahira su tashi da sunanka. Agrib ka isa wallahi ka kwace min dama biyu lokaci ɗaya mata da yara. Dare Agrib ya ce an zo wajen dama ai na jima da sanin san Nasirim kake wawanci ya hana da mallakanta a lokacin da na baka dama kake amfani da shi da ka daure da ka ta kallon sama da ƙasa nasiru ya masa ya ce haruna inda ina da ra'ayin hakan tun farko da baka same ta ba amma ka sani akwai gagarumin rikici akan yaran nan naka ba yanzu ba shi ma agrib cikin bacin rai ya ce sai dai duk rikicin da za a yi ni ma ina son yaran ba zan bada ba nasir ya ce oke kenan ya faɗi tare da juya ya fice agrib zubewa ƙasa yayi yana furta alhamdulillah Allah ka fitar ni a duhun da nake son shiga dan Zainab dan na fita a zargi yanzu Zainab ya ta ce iza cikin kuka ta ce baba da mu abin da ka ce ce kana hangowa mu ne za mu faɗa ciki baba bokancin ka bai mun amfanin komai ba gashi ni ce na tashi a matsayin bazawara yanzu shi shikenan idan na gama ta kaba maza za su dinga fito min a ce na yi aure na bar gidan tare da ke da ka ta iza kina abu kamar ba jini na ba tabbas ban yi aikin bokanci akan kowa a gidan nan ba saboda na hango abin da ya fi karfin tsafi na amma ba wai rigima sosai ko zuwa gaba ne don daren jiya ma sai da na duba kin tuna min tun kafin ku yi aure da abin na ce miki ina mamakin ganin akwai akwai aure a tsakaninki da Ivan sannan akwai ki da Agrib amma na Ivan ya fi alkhairi to jiya ma duban da ni tsakanin amma gaban abin rikici ne babba amma ban san dalilin rikicin ba zan ci gaba da duba dai na tabbatar bai shafe min ba mutanen gidan ne fa masu shegin sadaka da kyauta duk wani masifa yana zuwa musu da sauki dariya Isa ta ce baba ka ce akwai magana aure tsakanin da Agrib amma idan hakan ta faru zan fi kowa jin daɗi wallahi Agrib ya fi Ivan iya soyayya kaga yadda yake yi wa Nasirin ne wallahi dama Nasirin haushi take ba gaba ne iko da gadarata ya yi yawa komai ta ce ita ce kan gaba a gidan nan daga mama har ummu komai sai dai su ce nasirin a tambayi nasirin abu kaza ni baba ina so ka sa tsanan nasirin a zuciyar kowa a gidan nan fiye da yadda nasara ya tsane ta dariya baban yayi ya ce ka isa lalle ke jini na ce yanzu nasirin din da ita ce sila zuwa mu gidan ta kanta zaki fara eh baba bari na koma kar wacce ki da bibbe wacce ta fara nema na dan tana takura min wai mace mai ta kaba bata yawo na gare ta kaba kwana arba'in ne sauran watannin idda ne a ina aka ce mai idda ba za ta yi yawa ba tana abu kamar jahila ta karashe magana tana mikiya ta gaba a kofar shiga faɗin haja ne suka haɗu da sirim tana shirin fitowa tana ganin izza ta ce yau dama ke nufi ta nema mutuniyar tunda su take faɗa wai ina kika je murmushi izza ta yi ce wala na je wajen baba ne kin san jiya ya ɗan yi zazzaɓi oke an kashe asibiti kuwa izza ta ce ina bai je ba nasirin wai ta zaro ta yi kiran bala sarkin gida yana ɗauka ya ce ramadan ya daɗe sarkin gida don allah a kira dakta dokta ya duba jikin baban mustapha kuma ina so don allah a dauke shi a cikin ma'aikatan gidan nan tunda shi ma yana cikin ahalin gidan nan a gyara ko da bedroom da falo ne na fat din baban amma ya girma zaman cikin ma'aikata oke ranki ya daɗe babu damuwa tana wa izza ta faɗa jikinta ta sa kuka ta ce nasirin kin gama mana komai a duniya ba mu da bakin gode miki bayan shekara biyar nasirin ta sake haihuwar ɗanta mai kama agrib a mai da sunan ivan shekararsa uku a yanzu waya agrib ne ta ringin nasir ne ɗauka yana murmushi ya ah, fafa papa an kai karan ummi kenan dakata Agriba wannan ne damuwa ta ba ina lokacin da na baka ka fito ka gaya matar matsayina a wajen yara na lokaci yayi wallahi baba rana zana nake maka ba kai ka sani Dariya Agriba ya ce yi yanda ka ga ya dace kashe wayar yana kallon fayyar da yake masa magana fayyar ya ce abu wai ka je in ji Hajja kai da Mami. Hajja ta ce to dalilin tara ku anan shine ina son haɗa aure tsakanin Izza da Haruna wanda ina fatan ya zama alkhairi. Abu ya ce Hajja aure kuma? Eh wallahi duk wanda ya yi yunkurin hana auren nan to mutu zai mutu a yi ba shi saboda ni na ga ishara akan auren Abdulmajid da Fanna. Rabo ya kashe Abdulsamad yanzu inda na yi kishin ɗana na hana a yi auren da raban Nasirat mutu zai kashe ni a heba ne. Shiru dadi ya yi amma gabansa yana faɗuwa dan shi ma ya san kishin yarsa abu ya ce gaskiya haja wannan ba miya bane kai ga farashin rufe mu baki me yasa sanda Abdulmajid zai aure fanna baka ce ba zai yi ba saboda ita Aisha ba yar gida bace ba sai yanzu da abin yazo zo ta kan yarku wato ba ka so a yi wa Nasirin kishiya ko Nasirin ta tsaye tana wani riza kai ta ce wallahi a wannan kara ikon ki da isarki bai isa samun gurin zama ba kuma gigin tsufanki bai gaya miki gaskiya ba wal maran da dadi ya wanke ta da shine ya katsar da ita wani irin ihun murna kalifan ya saka ya ce ye dadi Dadi ya rama min marin da ta mun bari na je na gaya fafa. A grif ne ya tsaye ce dadi maza ne suka kare a duniya zan auri surukata matar kanina dadi ya ce ni ne na rasu sai aban ya auri matata amma ni babba ai da kunya kuma ga ba ga abati ba shi ya dace ya aure ta ai kuka haja ta fara sosai tana cewa abdurrahim abdurrahman kun gaji da ni kun gaji da ni a gaban ku yaran ku suke nuna bai isa ba Allah sarki abdul samad. tun halima tana yar ta haruna ya ba su ita godiya ma masa amma gashi ko kun nuna ban isa ba da yaran ku ba. Dadi ya ce hajja don Allah ki daina faɗan irin waɗannan maganganun. Ta yaya za mu ringa gajiya da ke? Insha Allah ki ba mu nan da kwana biyu za mu shawo kan abin. Tana jan majina ta ce ni ba wani kwanaki da zan ba ku. na gama yanke hukunci ba inda yaran yana Izzatu za ta fita tana gidan nan. Yo Allah na tuba idan Izzatu ta bar gidan nan ai na banu ai sai dai na bi ta abin da take min akwai mai yi min shi cikin ku da yaran naku yanzu gashi bazawarai sun fara fito mata za su rufa ni da ita akan me ba zan yi abin da ya dace ba a jan hannun nasirim ya suka fita su dadi kuma suka zauna ran rashin hajiya a can daki kuwa nasirim ce ta saka agriba gaba da tuhuma shi kuma faɗi yake haba my wife ni ba ban amsa ba kuma wallahi duk yanda za a yi sai dai a yi ba zan taɓa yarda ba cikin tsawa nasirim ta ce ai wallahi kai ma da laifin ka yanzu ta isa ta tunkari wancan ba yahudan jikan nata wanda take tsoron sa ne tun shekarun baya da ya mata ta kaji ta sake masa magana ya aure ne a ce wallahi ban taɓa jin na tsanin iza ba sai yanzu wai duk wannan abin da ake ko ta daga kanta ta yi magana tana ji Filis Sadiya ko mutuwa kika fa ki sani ba zan auri wata ba dan ci gaba da renon soyayya dan ta ishe ni numfasawa ta yi ta ce to yanzu ya za a yi ka san matar nan idan ta fara abu sai ta yi shi yanzu za ta sako su abu a gaba har sai sun mata yadda take so shiru ta yi can yi ce ki yi hakuri nan da sati hudu zan gama aikin da ya kawo ni ba dan gaba na mama da ta mun ci karfin karki aikin mun gama zan dauke ki mu tafi ne tare tunda kin gama karatun idan muka tafi ai ba sai ta gan mu ba ni yanzu jikin haifan ƙarami ne ya fi damu damuna har yanzu bai daina aman ba ne eh wallahi bai daina ba zazzabi ne ma a jikinsa ita ma zina ba ta jin daɗi a fadin momi ta kwana subhanallah me yake damunta wallahi ban sani ba momi ce take gaya min jiya kiran wayan Nasirin ne ya katse ta tana duba ta ga momi ce kana fikin momi ta ce ki zo ki same ni yanzu ke ɗaya a sama jin yanayin muryar momi ya sa gaban Nasirin faɗuwa ta ce momi lafiya kai magana maganar tana miƙewa tsaye. Agrib shi ma ya miƙe ce, Lafiya? Nasirin ta ce, Momi ce ta ce wai na zo ni ɗaya. ina zuwa da ta yi magana tana ficewa momi ta zuba uban tagumi nasirim ta shigo har ta zauna momi bata ce komai ba kanta a ƙasa nasirim ta ce momi don allah ke ce kaɗai kika san yadda zaki shawo kan dadi don allah kar ki bari yarda da abin da hajiya ta zo da shi wallahi zai iya zama babban matsala a gidan nan momi kamo hannun nasirim ta ta ɗaga kai ta zuba nasirim irin da suka gama canza kalar ja nasirim tsorata ta yi da ganin yanayin yadda idan momin ya kumbura ya ja cikin ina ta ce momi me yake damun ki san akan magana. magana auren izini wallahi ne Nasirin ba wannan ne damuwata ba kin san meye dalilin jinyar Ivan da Zinat a'a a hankali momi ta ce to guba aka basu what momi guba wahai zai ba yara na guba mene da za a min haka wa na cutarwa Allah ba zan yarda ba ta yi magana a gigice tana miƙiya sake kamo hannunta momin ta yi ta ce Felis na wani abun ya fi gaban a bayyana shi dan idan baka iya kama barawo ba to shi zai kama ka ke lauya ce kin san komai ki nutsu sosai ba na son kowa ya san wannan batun dan idan me yi ya san mun sani zai kokari sake sirrace kansa ne amma idan mun nuna ba mu gane ba za mu fi saurin gane mai laifin in muka yi kwanton bauna kuka sosai yana sirim take sannan ta ce momi ina zinat ina aiban ɗin momi mutuwa za su yi ko cikin kuka momi ta ce insha Allah zinat ba za ta mutu ba don yanzu an samu kan abin kuma ita ba ta ci da yawa ba kin san ita ba ta wani cin abinci sosai so bai shiga jikinta kamar aiban ba tana gidan ma ta hafsa an jima za a da ita amma aiban kam sai addu'a Yanzu momi wa kike ganin zai iya min wannan? nasirin ke lauya ce, ke ya kamata ki gano ko ma wannan. ko ma waye mai yin amma na fashin duk wanda ya so aikata hakan ba akan komai ne sai akan dukiya ne ganin ba ne da kowa sai ke ke kuma Allah albarkace ki da yara don haka makusantan mu sune abin tuhumar mu Nasirim ta da kai ta ce mu idan ku haka ne ba Ivan da Zinat kadai za a halaka ba har da ni da ke da sauran yaran ne ya kamata wannan shine tunani na Nasirim amma don Allah da me muka rage mutane Nasirim ta ce momi ba za mu yi saurin zargin mutane ba sai mun zauna da yaran mun bincike wa ya ba su wani abinci ko na sha wanda zai iya yiwuwa ko a makaranta ne suka saya ko kuma wani akasin haka girgiza kai momi ta tace a'a duk na binciken wannan guban mai tsada ne sosai da gayya aka saka musu kuma yana iya kaiwa watanni a jikin mutum bai fara amfani ba amma idan ya fara yana kisa sosai momi na shiga uku dan Allah momi ki san yadda zaki kar na rasa zinat ko aiban wallahi a garbi ya fi son su fiye da suka filan ma insha Allah za su tashi amma ina son ki kula da suka filan ma sosai duk yadda aka yi yanzu su ake hari a kansu za mu ɗana tarko za su koma fat ɗinki gaba ɗaya akwai kyamara da za a saka musu a jikin rigunan su kin ga keke na kula da su sosai kuma fat ɗinki ba ma'aikata ki ajiye wannan batun kishin ki kula sosai da wannan matsalar tab ai momi batun kishi ma abin duba ne don wallahi zan iya kashe duk wani wanda ya so ya kawo min cikas a rayuwar aure na wannan furuci na ne nasirin baki da hankali me ya haɗa ki da irin wannan furucin baki san yana da illa ba wannan furucin naki ma sai iya janyo miki abin da baki so din ai kai momi ke dama haka kike baki so ki yi wa mutum addu'a mai kyau hmm, nasirin shi fa rayuwa yanda ka dauke shi haka zai zo maka musamman kishi duk ta yanda kika dauke shi ta haka zai zo miki idan kin dauke shi da sauki zai zo miki da sauki idan kika dauka da zafi haka zai zo miki ba wani addu'ar da zan miki wanda zai canza kaddara zai mi fatan ya zo da sauki don haka ki shafa akan ki lafiya ki ɗauki iza a matsayin abokiyar zama don hajiya ba ta magana ba tare da ta yi shi ba wallahi momi a wannan karan ta tafka babban kuskure don wallahi inda ina raye ni kadai ce matar agrif nasiri mai da haka kike amma abu kaɗan ki ce Allah ya ce annabi ya ce kina da sani amma kina takewa momi in dai akan kishi ne ko ma me a faɗa shigowar mama da aifan a hannunta tana kuka ne ya katse su miƙewa matsayin momi da sirrin suka yi mama kwantar da aibon ce a gaban su momi da zube tana kuka dr fanna shi kenan aibon shi ciwon ciki ba na tashi ba ne sirrin ma zubewa ta yi wanda tana daga hannun yaron ta ce momi ya mutu momi abdallah na ya tafi momi waye aikata mun haka me yake so a waje na mama dafa nasirin ta yi ta ce halima bar faɗan haka addu'a zaki masa allah ya ji kansa Allah da ya baki shi ya kwace mu ma duk zaman jiran hakan muke Nasirin fasgewa ta ita ce mama ba Allah ba ne. ba ruwan ubangiji guba aka da saure mami ta rufe mata baki tana jin ta akan gado ta ce Nasirin kar na kara jin kin yi magana ki bar wa Allah komai cikin wani irin karaji ta ce momi ba zan iya ba wallahi ɗana ɗana ɗana a garif ne ya shigo a gigice yana faɗin ina aifan din yake ina ki mama na shiga faɗin ki ai na ji kukan mutuwar dana wallahi ban mita ba abu da dadi ne suka shigo sai haja da ummu kowa kowa kukan rashin yaron, don yaron mai fara'a ne da shiga rai irin dai halin a gare shi. To masu sauraro bara mu kwana a nan a cikin wannan littafi mai suna furuci na ne. Sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya. Duka dai a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Tare da ni jagorar shirin Nabila Ali Tudun Wada nake ƙara muku tuni kan cewa ku danna mana subscribing lakin tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. To masu sauraro sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribing da lakin tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha yi kada ku manta. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin mun gode.